kuma insha Allahu mu ma za mu kiyaye anti Maryam ta ce haka ne amin suka dan taba labari ta fita Allah sarki sai kuma daura Saf ya ji wayar shi na ringin ya fiddo ta tare da cewa ya ne bala daga can bangaren aka yi mai maganar da ban ji ba da sauri na ga ya zura wayarsa a aljihu ya ce ma umma ina zuwa a hankali ya bude kofar ya fita motar sai hau ya fita har zuwa lambun da ya ajiye mai shari'a a nan ya ga su bala da sauri ya karasa wajensu ya ce kai wallahi na manta ko kuma ba ku yi min magana ba ana ma bashi abinci kuwa bale ya ce a ayan labai ba abin da muke bashi ai na ga akwai kayan lambu ya dan damalmala ma bakin shi wata iriyar dariya sif ya sake ya ce nan ma duk cikin horo ne a tare suka shiga ciki suka hango mai shari'a tsaye yanda yake kamar tsohon rago inda yake duk ya lalace sai mugun wari yake sif ya karaso wajensa ya ce haka ka dawo kamar karyayyar dabba ka zaman banza duk ka lalata wuri cikin jigata mai shari'a ya ce don allah don annabi ka yi min rayyar labai wallahi tallahi na wahalta na nakasa duk a wajen nan dan Allah ka taimaka min ka sake ni sai ya ce ma bala kwance shi bale kwance shi yana dode hanci sai ga mai shari'a ya bace a gaban Saif ya faɗi dan ya kasa miƙewa ma kuka ya fashe da shi Saif ya saurin dade hanci yace uban me ke yin wari haka mai shari'a ya sake sakin kuka yace ce bakina ne wallahi bakina ne ke wariyar labai ka san ka kastan min hakora kuma gashi kuma ko gashi ban musu ba sai da tumatir dariya saif yayi yace ka san me yasa na maka haka mai shari'a yace a'a saif yace na farko dai kai din azzalumin kanwata ne ta dalilinka ka ja mijinta ya gana mata wahala duk da duk da ka san ana mamace duk abin kyautatawa yana mata daga ƙarshe ya fasa mata daga ƙarshe ya fasa mata kai tare da karya mata hannu mai shari'a ya zaro ido ya ce ba dai ustaz ba mari sef ya kai mai ya ce au ka ma sani kenan to bayan na gama mai bayan na gana mai wahala shine ya mun shagon shagonka ya ce kai ma in zo mu gaisa da kai shi sa kaga na, na maka haka kuka mai shari'a ya sa ya ce amma ustaz akwai matsiyaci mace amana Yau in banda yana jahili da karatun shi mai da bai amfani na mishi komai ba sai ya dauki abin da ba Allah da manzansa ne ya sa shi yayi ba wallahi sai na ci mai uwa ashe shine ya turo ka sif ya mai banza da shi ya kyale bale ce kafin in kirga goma kai maza ka bar mana lambu idan ba haka ba wallahi za mu rufe kana har abada don gobe za mu wuce Kaduna Darit mai shari'a ya fara rarrafe yana tafiya har ya bar lambu ya kasa miƙewa ya dade yana rarrafe kane ya samu kafarsa ta fara ɗaukarsa. tafiya yake yara na jin shi suna mai wakar mahaukaci da kyal ya fita bakin titi duk abin hawar da ya tsaida kasa tsayawa suke kasa ya karasa gidan shi yana zuwa ya iske gidan cike da mutane da yan uwan matarsa da nashi matar na ganin shi suka mata na ganin shi suka fara darewa ana ga mahaukaci ya shigo gidan ciki kuwa har da matar shi Safiya da ta sha a baya da Chazbaha ta yanka ɗaki da mata wasu busa wasu haka suka yi ta ihu suna ga mahaukaci bakin cikin abin da suke cewa ya sa mai shari'a ya yi musu tsaye a bakin kofa ya kasa ce musu komai duk wanda ta juyo ta haya ta yi kusa da shi sai ta sake lutsawa kasa da ya gaji ya daka musu tsawa sufe ta dago a hankali ta zuba mai ido da sauri ya wajen wajenta ya jawo ta ya rungume tare da tura bakin shi cikin nata yana I miss you my wife Ihu Safiya ta sanya jin wani kidahumin warin da ya kawo mata ziyara. Sosai take kokarin kwace halshenta, amma mai shari'a ya rike shi sosai. Daddagewa ta yi ta kai mai naushi a ido. Azaba ta sa shi sakin harshenta da karfi ya koma gefe yana salati. Wani irin jirjiri ke kwasar Safiya, ta take ta fara kwarara amai kamar za ta fitar da babu. Ganin haka ya sa yayarta ta ce Safiya waye wannan? Safiya ta ɗago idanunta da ke cike da hawaye ta zuba ma mai shari'a da ke dabe da idon shi ɗaya. ya wage wawulon shi yana sakin murmushi a fusace safiya ta tashi ta ce kai ne wai ko gizo kake min me ke damun ka haka da ka dawo tamkar mahaukaci bakinka ne yake fitar da wannan ɗoyin koko kashi kai cikin kuka mai shari'a ya ce duka ma ko mai wari yake juyowa waye inda matan suke kowace daga kwance ta zira mai ido ya daka masa tsawa tare da cewa ku fice min daga gida da gudu suka fice yan uwan safiya da nashi suka fita kofar gida suka yi tsaitsaye suna al'ajabi to kuma a akai rashin samun amsa yasa suka yi shiru suna nazarin me ya kamata su yi safiya ta juyo ta kalle shi tace ka kore su ya akai yi mai shari'a ya fara kokarin matsowa tace daga nan ma ya isa ido ya dago ya kalle ta ya ce haba sofi bai kamata ko wani hali zan shiga ki kyamace ni ba ina soyayyar da muka gina akan tubalin so da kauna da kuma amana kai dakata malam me zaka faɗa min ne dan Allah me ya mayar da kai haka nace ka cika min ɗaki da wari ka sa cikina sai Hausa hautsinewa yake ba gaira babu dalili ba gaira babu sabar mai shari'a ya saki halittu yana kallanta zuwa can ya fara karanto karanto mata labarin komai amma bai faɗa mata haɗin auren ustas da Khadija ba wannan sirrin sa ne ya dai ce mata ustas ya sa aka mai wannan wulakancin mamaki sosai ya kama Sufi ta tashi tana kwaɓe baki ta ce mu ga yadda suka mayar maka daga ban naka da sauri mai shari'a ya tashi ya cire kayansa tare da cewa yau wasu fita na san yau wanka ma baki daya ke zaki min ido su fita da karfi haɗi da gwalo ido inna lillahi cikin rawa ya dauka da sauri ta ce mayar mayar mayar ina zuwa bari in fara goyo arya kana mai shari'a ya yi tsaye yana murmushi haɗi da cewa ki dora min ruwan dumi in gasa bakina to ta ce jikinta na rawa da sauri ta shige bedroom bisa gado ta ga yarinyar ta bacci take ta goya ta ta kwace komai nata da kuɗinta ta sa a jaka ta shiga ta kofar bayan su ta bullo ta kicin ta fito daga can ta ce ta cire kayan to so mai shari'a ya ce yayi zikidir sai da ta tabbatar ya cire kana ta zo wajen kofar ta yi tsaye ta ce to abu to abi wani sarkin ba ni ba wallahi ni ba na kuma iya zama da kai har abada saboda ka zama na kasashe da me zaka biya min bukata ta ina ba zan iya ba ta yanka da gudu ta fice a guje mai shari'a ya biyo ta amma ina har ta fice ganin ba komai jikinsa ya sa ya ja biriki yana mai da numfashi hannu ya ɗora a kai yana ya zaki min haka in rabu da ke in zauna da wa ganinta a guje ya sa sauran yan uwanta da nashi da ke tsaye da ke tsaye yankawa a guje sosai suke gudu sai da suka isa titi kana suka tsaya suna mai da numfashi tambayar ta suka yi mai ya faru ta ce wallahi abban musin ne ya haukace ni ma yanzu ina cikin dafa mai ruwan wanka na ji ya kashe ni da mari shi yasa na fito salati suka dauka tare da cewa gwara kam da kika fito wallahi ai daga nima ka san ba hankali ana." suka tsaida a daidaita suka tafi shi ma nashi dinkin suka hau suka tafi bayan wata daya Aisha ce kwance cikin ɗakin umma ta zama fara tas har wani yelo yelo farin take yi kwance take da bakar jallabiya ta yi rolling ɗin kanta fuskar ta ta yi fresh ta yi ba wani makeup ba wani makeup ta yi ba illa kulliya da illa kwalli da ta shafa da man leɓe bakinta sai shani ne ke foto ta yi da wayarta hoton ya yi mahaukacin kyau tana cikin yin wayarta ta fara ringin ɗauka ta yi cikin farin ciki ta ce to sarkin azarbaɓi a yanzu na yi gashi nan zan turo maka har whatsapp ɗin ka gani dariya ta yi ta ce kai anti maryam ni dai ba ruwa na da gulma ta kashe wayar tana dariya umma ta fito ta yi tsaye tana kallon diyar tata da ita kanta burge ta take ta ce me yasa diya ta farin ciki haka Aisha ta yi dariya ta ce ni da kawata mana wai sai na tura mata hoto na ta ga yanda na koma. Dariya Umma ta yi ta ce ke da Maryam ai ba ta ɓaci ki tura mata mana yaushe ne za su dawo Aisha ta ce ta ce min nan da sati biyu wai shine take cewa ustaz na ta damun mijinta da waya wai ina muke take fara'ar fuskar umma ta ɗauke ta ce ke rabu da su wallahi ai ba za su taɓa sanin inda kike ba Aini na naji daɗin barin wancan gidan wallahi gashi nutsuwa ta saukar miki baki ga yanda kika koma ba kamar balarabiya dariya Aisha dai tace ai umma na san anti Maryama ba za ta taba nuna mishi inda muke ba wallahi saboda na san ta fi tsanar halayyar ustaz suna cikin maganar sai ga Usman sun shigo cikin nutsuwa murya kasa kasa suka yi sallama oyoyo umma tace da su da sauri Usman ya juyo ya rufe bakinta haɗi da dora ya tsanshi bisan laban shi yace ummi na ba ta son hayaniya dariya suka kwashe da ita su duka har da abdul da ke shigowa hannun shi rike da waya ya ba aisha tare da kama hannun yaran yana dariya ya ce wato mu koma rayuwar kurame ko tunda ummin ku ba ta son hayaniya usman ya limshi kyawawan idanuwan shi ya ce haka ya dace uncle ka san bana son damuwar face love ɗita aisha da ke waya da yarinyar da abdul zai aura kanta sai da ta yi murmushi jin abin da usi ya ce so suke dariya abdul ya ce wallahi usi wani sai ya yi tunanin raɗa ma magana ake to in ka ce haka ni kuma face love ɗin tawa tunda tana son hayaniya ya za mu yi kenan hannun shi ya gwada musu alaman su shiga bedroom mana sosai yaran ke burge umma abdul ya ce shikenan shikenan kam sai mu bar umman ku ita kadai mu koma sai mu shige mu sha firar mu ko usman ya kaɗa kansa ya ce ai akwai waya a hannunta ko tare da cire kayansa ya ce zan shiga wanka ummina Ummi ta ajiye wayar ta ce to wai kai ba za ka bari ummata maka maka bane? Ido ya lumshe tare da kallon ummata kasan ido ya kada mata kai. Umma ta ce ko baka yi min gargadi ba nima ma ba yi maka zamba. Miskilin banza kafi mahaukaci ban haushi ko wankan za a yi za a yi mai sai ka ga yana ta wani cin magani ko wandan shi baya cirewa. Abdul ya rungume Usman yana dariya tare da cewa dan uncle Safe kenan. Wannan duka halin uncle din shi gare shi wallahi da alama shi ma soja za a yi ga dai ustaz can ya nuna sadiq da ke zaune bai ce komai ba umma ta ce allah dai ya gwada mana girman su lafiya abdul ya ce amin umma na umma ta ce gobe fa su kawunku za su je gidan su gidansu bilkisu insha allah kuma wata biyu za a sa suka ce cikin farin ciki abdul ya ce shikenan umma an gama aisha ta fara dariya tana zaulayar shi da ango ango kunya ta sa ya ruga da gudu yana latsa wayar sai fita Umma ta ce auta kin kin koran min yaro fa Aisha ta yi dariya ta ce Umma wai shi ya Abdul kunya ya layi ya fi shi wayewa wallahi Umma ta ce yo kowa da kalar halin shi ai ake halittarsa Aisha ta ce Umma zuwa lokacin na warke duka ma ko Umma ta ce insha Allahu Aisha ga hannunki nan garas kamar baki ciwo ba sai dan zafin da ba za ki rasa ba Rigicin kuma yanzu ai da sauki ko? Sosai mako Umma Aisha tace yau wato Allah ya kara mana lafiya baki ɗaya. Amin Umma ta tace gidan Ustaz zaune yake cikin ɗakin Khadija ta hakimce akan kujera shi kuma zaune a kasa kansa akan wayan shi hannun shi a kwance da ɗaurin amma a sakale yake alamun bai karasa warkewa ba tsawa Khadija ta daka mai tare da tace baka ji me nace ba ka tashi mu je in kai ka ka tsaya kana wani latse latse na banza da ba zai amfane ka da komai ba ustas ya dago jajayen idanuwan shi yace kadida killaha! ki ji tsoron Allah me yasa kika zaɓi wannan rayuwar ni mijinki kike kuntatawa Khadija tunda na aure ki baki taɓa bani kwanciyar hankali na wuni ɗaya ba Khadija dan Allah ya jarabce ni da aljanu shine kike amfani da su kike azabtar da ni kalli yanda kika sanya hannuna ya baule kin kwace min kin kunce min daure ba tare da likitoci sun amince ba dan me kin kwashe min kuɗi kin sai mota in miki magana ki tada aljanu ki hana mu zaman lafiya ni da gidana zaki sanya a yi miki girki mai rai da lafiya amma ba kya bani Khadija sai dai ki ban garin kwaki jibi fa yadda na koma ki bar ni ko fita in yi a matsayina na namiji in ga yanda harkar kasuwanci na ke tafiya ga ai kai da ta malam ka ji dan rainin wayo har ni zaka ce ma in ji tsoron Allah azzalimi da kai to me nayi ma da Allah zai kama ka to me nayi maka da Allah zai saka maka ina cewa duk abin da zan amsa a wurinka hakkina ne a matsayina na matarka kai ka ce baka cin abin daɗi saboda ciwon wuta dan na baka garin kwaki kuma shi kenan bai ma ba ba irin shi kake so ba wanda ba za ka yi ciwon wuta ba ne ba wallahi Ustas ban taɓa son ka daidai da rana ɗaya ba duk abin da kake ma da kake min a can baya sannan nake kuma duk cikin tarko ne wallahi shi yasa na kyale ka amma har nake kallon ka kafin ma in fita sai na tabbatar da wannan gemun nata mai kama da na zakara sai na aske shi wallahi dan ka gama tara gemu kana lakaba ma kanka suna ustas kana zalunci mugu kawai da sauri ta shiga ɗaki sai ga ta da reza da omo mai yawa ta yi wurin ustas sosai yake matsawa tana bin shi har ya haƙura ya tsaya ta dirze mai omo har cikin kofin har cikin kofofin hancin shi ta sanya reza ta kwashe ɗan gemun da bai fi guda talatin ba kuka ustaz ya fashe da shi yana ya Allah ya Allah ka kawo min karshen masifar nan ya rabbil alamin ka dawo min da matata yar arziki ya Allah ka yafe min laifukan da nayi ya Allah banda iyalina ba wasu mutunci ba masu mutunci da martaba ga yar duniya na haɗu da ita sai kwashe ni take ya Allah ka fitar da bawanka Abdullahi daga wannan mugun kulli da nake ciki abu har ya kai ga ki tusa min omo cikin hanci na dan kin ga banda hannun da zan kwaci kaina dariya Khadija ta yi ta ce kaɗan ma ka gani kuma wallahi ka kara minti goma ba za ka fita ko nan da gid ba yauwa da gudu ustaz ya tashi yana tallabe hannun shi ya fito hannun shi ɗaya rike da mai ciwo ya zo wajen gate ya yi tsaye wani irin farin ciki ne ya kama shi yaushe rabon shi da takowa nan duk sanda zai zo nan sai wasu halittu sun firgita shi ta ranar da aka tafi aka yo mai ɗauri bai kara fita ba Khadija ta karaso wajen ta ce buɗe min gate buɗe min gate ɗin mana Ustas ya kalle ta ya ce ta ya zan buɗe miki zan buɗe shi bayan ba ni da hannun da zan iya. Tsawa ta daka mai haɗi da cewa to dawo gida na fasa kai ka wajen gyaran hannu. Koma na ce ma ta faɗa cikin tsawa da sauri ya samu ya sanya kafaɗar ya shi ya tura kaɗan kana ya sanya bayan shi ya karasa ture shi da karfi a guje ta fito da sabuwar motar da ta siya ustas ya daga tsalle ya koma gefe don ta kusa bi ta kan yatsun kafar shi tana fita ya fara kokarin mai da giddan amma abu ya gagara duk iya kokarin shi ya kasa tsaye a bakin kofar giddan ya ma rasa abin da zai yi cikin tsawa Khadija ta ce ba za ka rufe bane in wuce in ya wucewa ta ustas ya ce na kasa ne ba zan iya ba wallahi okay to ka bar shi haka nan mana ko ka koma gida ka jira ni sai na dawo ban ce kuma ka fita ba ta kunna motar ta ta yi gaba Salati Ustaz ya sanya ganin yadda ta yi gaba gashi ta bade shi da kura ta kai sa shi kin komawa gida ya dauki wayar sa yayi wa Najib please call me bai jima da yi ba ya kira shi yana dauka Ustaz ya fashe mai da kuka ba tare da tare da fadin yanzu shikenan haka Aisha za ta yi min ta tafi ta bar ni cikin kuncin rayuwa Najib dan girman Allah ka taimaka min ka bani Maryam mu yi magana dan Allah wallahi Aisha ita ce rayuwata na rasa idan na rasa ta ba karamin tashin hankali bane a na ka faɗa mata halin da nake ciki ne mijinta uban ƴaƴanta wallahi ina santa kuma a wannan karan mai ta ce in yi zan mata ban taba sanin Aisha abincin ruhina ba ce sai yanzu da ta guje ni ita ce sirri na ban ga macen da za ta maye min gurbin Aisha ba ina ma zan same ta babu ita duk faɗin Najeriya da duniyar mu baki ɗaya ku taimaka kai da matarka wallahi Kasan wallahi na san kasan inda take Najib Najib ya ce to wallahi ban sani ba kasan san muna nan Kaduna ba ta yadda za a yi in san gidansu wallahi amma ban sani ba ko Maryam din ta sani kai ba za ka je ba ne ustaz ya ce to ka ba ta wayar dan Allah in yi magana da ita mana ta ya zan iya tafiya gidansu yanzu a haka Najib ya ce na gida amma in kana WhatsApp ka hau online zan tura maka numbanta sai ku yi wayar godiya ustaz ya hau mishi kamar ya maida kamar ya mai wata kyauta shi har ma ya manta da wani hawan WhatsApp da sauri ya hau online don yana da wadatar ta data message na gama shigowa sai ga numban Najib da sauri yayi saving numban Maryam din sai kuma ya tuno da bashi da kati Ga ya baya da ko sisi duk yawan kuɗin shi Khadija ta kwashe su tas Najib ma magana akan bayi da kuɗin da zai kira ta Najib ya ce ka yi saving din numban tata sai in mata magana za ta maka magana yanzu ta online ustaz ya ce nayi kai mata magana dan Allah Najib da suke tare da anti Maryam suka kwashe da dariya anti Maryam ta ce alhamdulillah mutumin ka ya fara gano gaskiya ni ma yanzu zan yi saving number tashi zai koga abin da zai hauka tashi. Najib yayi dariya tare da cewa a dai rangwanta mai dan Allah Maryam ta karbi number ustaz ta yi saving kana ta dora sabon status ta mai sallama cikin sauri ya amsa tare da gaida gaidata yace dan Allah ki ce ma Aisha ta dawo yau gani nan a kofar gida ina jiranta dariya mai sauti maryam ta yi tare da cewa ikon allah ta dawo kawai ko ustas ya ce eh dan allah maryama maryam ta ce to shi sakin da ke tsakanin ku zaman kanku za ku yi a'udhu billahi mina shaidanin rajim ya maryam hakika wannan kalamul kabadi ne ke mata matata ce ta sunna auren sunna za mu yi ba mu ba zaman bariki har abada insha Allah Maryam ta ce to naga dai ai ka sake ta kuma me za ta zo ta maka anyway Aisha ta kusa aure idar ta kawai za ta gama akwai tsohon saurayinta Musti shi za ta aura ka duba status ɗina ma yanzu na taya ta murnar samun farin cikin ruhinta da ta yi tana gama ce mai haka ta sauka a online haɗi da kwashewa da dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta rinka fitowa daga bakin ustaz kenan yayin da ya ji wato ainihin kalamul bid'a daga bakin malama maryama hankalin shi tashe zuciyarsa a tafashe gangar jikinsa ta ɗauki karkarwa jin koke-koke da kuma tukuwar dawakin falo da aka yi mai a bayansa hannu a sabule ya mai da wayarsa aljihu tare da mike watse addu'o'i ya hauyi wasu addu'o'i ya hauyi masu tsayi kamun cikin kuzari ya fara tafiya cikin dakiya da jarumta sosai haniniya da ake mai take firgita shi amma ko alama tsayawa bai ba cikin faduwar gaba ya fada masallacin da ke kusa da su ya zauna a ciki tare da dafa kansa da ke sara mai sai yanzu ya samu sawaba ihun da ake mai a kaya daina wai me ke damuna ne ya tambayi kansa kenan Aisha dama soyayyar wannan dan tatsitsin yaron na kwanci ranta shi ta raina wayo kenan shi sanya take yawan ambatan mai kalmar kiyayya da nuna rashin so da kulawa saboda wancan shine muradinta kai ina nan yake ta ihu da karfi cikin sauri ya zaro wayar sai fara latsawa amma bai da kati tsaki sake haɗi da kara hawa online da ya da ya duba status ɗin Maryam sai jikin shi ya haurawa namban Mujahid ya lalubo cikin ikon Allah ya gaina online da sauri ya mishi sallama wa alaikum salam Mujahid ya ce zuciyar shi cike da mamakin ganin number wayar ustaz a wayar shi yau yaushe rabo Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku kawai a kashi na gaba kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin auren ustaz kashi na goma sha hudu ajiyar zuciya Maryam da sauke ta ce umma sai kika ji kuma matsala ta biyo baya ko umma ta ce bari ke dai yar nan amma alhamdulillah da ba ce bace Allah ya yi mata ita ma da wuri kuma in sha Allah mu ma za mu kiyaye anti Maryam ta ce haka ne amin suka ɗan taɓa labari ta fita Allah sarki sai kuma ɗaura. Saf ya ji wayar shi na ringin ya fiddo ta tare da cewa ya ne Bala. Daga can bangaren